Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International. Barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin tambaya da ansa tare da naku na Sani. Shirin tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyin da ku masu sauraro suka aiko mana, kuma a kowanne mako yake zuwa muku a daidai wannan lokaci. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku amsar tambaya ce da ke cewa shin a tsakanin 'yan majalisar dattawan Najeriya da na wakilai wa ya fi ƙarfin ikon tabbatar da doka a ƙasar. Sai a kasance da mu a cikin shirin. To madalla, bisa al'adar shirin za mu fara ne da wannan tambayar da ke cewa shin a tsakanin 'yan majalisar dattawar Najeriya da na wakilai wa ya fi ƙarfin ikon tabbatar da doka a ƙasar? Wannan tambaya ce da ta fito daga garba na hali kambaya wuri. Akan wannan tambaya ce Wakilin Manajos, babban birnin jihar Plateau a Najeriya, ta Tasiu Zakari ya zanta da Honorable Sama'ila Muhammad wani tsohon ɗan majalisar wakilai ta ƙasar kuma mai fashin baki akan harkokin majalisun ƙasar ga yadda zantawa su ta kasance. Tsakanin waɗannan majalisu biyu ba wacce tafi wani ba wacce tafi wata majalisa ikon tabbatar da doka dukkansu suna aiki kafada da kafada ne idan 'yan majalisar wakilai suka zartar da doka shin 'yan majalisar dattawa na da ikon soke wannan dokar a'a ba su da ikon soke wata doka wacce aka yi haka ma 'yan majalisan wakilai su ma ba su da ikon su soke dokar da 'yan majalisar dattijai suka aiwatar da ita karatu nawa ake yi wa kudurin doka kafin a zartar da shi? To kusan za a ce ana mishi karatu guda uku ne. Kai na farko aka yi na biyu sai a tura wa kwamitin da suke da hurumin wannan doka. In aka gama kuma aka je aka kira al'umman Najeriya su zo su saurari wannan doka in suna da wani bahasi su kawo bayan an tattara bayanai sai a sake tantance wannan doka a gyara ta a sake dawo da ita in ya so ita majalisa ko ta dattijai ko ta wakilai sai ta zauna ta bi wannan doka layi da layi har a cima nasara. Wane ne mai bayanin ƙarshe game da doka kafin ta fara aiki? Kusan za a yi ce mai bayanin ƙarshe kafin doka ta fara aiki su ne shi magatakardan majalisa wato clerk of the National Assembly da kuma shugaban ƙasa. Shi clerk na sakataren shugaban ma'aikatan majalisu biyu ɗin nan shine clerk zai sa hannu a dokar da aka yi kaga ya sa hannu a madadin majalisu biyu kenan in ya sa hannu sai a tura shugaban kasa shugaban kasa zai tabbatar cewa eh wannan doka da gaske ne kuma an tabbatar da ita kamar da kundin tsarin mulki na Najeriya ya ba da umarni saboda haka in ya duba ya ga komai ya tafi daidai sai ya sa hannu to kaga su biyu su ne na ƙarshe masu sa hannu akan kowace irin doka ce shin kashi nawa ne cikin ɗari na 'yan majalisa ake buƙatar idan suka nuna goyon bayan su za a amince da doka sun danganta ne da irin dokar da majalisa take son ta kafa akwai abin da ake kira simple majority akwai abin da ake kira two thirds majority wato kashi biyu zuwa uku na 'yan majalisa. Akwai kuma abin da ake kira 4 over 5 majority ko 80% wato kama kashi hudu daga cikin biyar na 'yan majalisu. Dokar da take bukatan simple majority za ka duba ka ga a majalisar wakilai mambobi nawa ne mun san cewa akwai mambobi 360 to simple majority na wannan shine kawai aka kirga alal misali kowa ya bayyana a cikin majalisa to ana bukatan ka samu simple majority ka samu mambobi akalla 181 sun yi nasara kaga wancan kuma za su samu 179 kusan za ka ce ka wuce su da biyu kenan da ɗaya ne ka wuce su na biyu idan muka koma senate wajen majalisar dattijai suna da mambobi 109 simple majority a wajensu shine idan 'yan majalisar dattijai su hamsin da biyar suka amince to sun kada masu hamsin da hudu kenan idan muka je abin da ake kira to start majority ana nufin in ka je majalisar tarayya akalla mambobi 200 wakilai 242 su amince da wani kudiri kaga sun kada wakilai 118 kenan saboda sun rinjaye su haka kuma idan ka tafi senate in ana neman abin da ake kira to third majority wato ka samu kamar kashi 67 kenan a cikin 100 a senate ana bukatan dattijai saba'in da hudu amince da wannan kuduri sun kada dattijai talatin da biyar kenan wanda ba su amince ba. Idan doka tana bukatan kashi hudu daga cikin biyar ko kuma abin da ake kira tamanin daga cikin ɗari. Mai Majalisar tarayya ana bukatan akalla wakilai ɗari biyu da tamanin da takwas. Daga yawan mutanen da za su zama abin nan. An kuma ka tafi Senate in ana bukatan 4 over 5 majority to ana bukatan akalla mutane tamanin da takwas kenan su kuma su kada mutane ashirin da ɗaya. Akwai canje-canje da yawa a cikin kundin tsarin mulki na Najeriya wanda yake faɗan simple majority ne zai aiki kuma kashi 67 ne ko kuma kashi 80 ne a cikin mambobi ne zai aiki akwai inda kundin tsarin mulki ya ba da dama a kirkiro ƙananan hukumomi ko ƙaramar hukuma ɗaya ko kuma a kirkiro jiha jihohi to waɗannan suna da ƙa'idojinsu masu yawan gaske wanda in dai ba lokacin sojoji ne ba ba wata jiha da za a iya kirkirowa a Najeriya haka kuma ba wata ƙaramar hukuma da za a iya kirkirowa. Na uku za a iya yin doka wacce za ta so ta canza iyakokin jiha ko iyakokin jihohi to nan ma yana da bukatu masu tsaurin gaske akwai canje-canje da za su so watakila a yi wa gyaran fuska alal misali ta abin da ya shafi haƙoƙin ɗan adam abin da ake kira constitutional rights wanda suke chapter 4 na kundin tsarin mulki na Najeriya. To nan ma kaga akwai tanade-tanade da aka yi da zaka ga yawan mutane da ake bukata sai ya kai kashi 80 a cikin ɗari. Sannan a kwashe takardun nan kudurori a tafi da su a bazama cikin jihohi nan ma sai kashi 80 na cikin eh, jihohi sun amince. To kaga wannan abin da wahala. Akwai lokacin da za a so a canza iyakokin karamar hukuma kuma za a canza wani sashe na tsarin mulki na Najeriya nan ma tanade-tanade da aka yi na yawan mutane mai tsauri za ka ga cewa fa san abin ba zai yiwu a canza wannan tanadi da aka yi ba saboda haka in ma wani ya zo ce muku za a canza za a ƙara muku jiha ko za a ƙara muku jihohi ko jiha ka san cewa kawai wanda ya zo ya gaya muku ya zo ya yi wasa da hankalin ku ne. Da fatan mai sauraro ya fa'idantu da wannan amsa da aka bayar. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Muna dakon tambayoyi ta adireshinmu na imel akan kan hausa tambayoyi a gmail.com. Hakanan daga yanzu ana iya amfani da sabuwar lambar nan kamar haka alamar ƙari uku uku shida bakwai hudu hudu sifili biyar ɗaya shida biyu shida domin aiko mana da saƙon murya ko kuma a rubuce domin neman amsoshi game da tambayoyi da kuke neman ƙarin bayani a kansu. Sai mun jika. Da wannan ne za mu je ga tambayar mu ta gaba wadda Sanusi maɗattai da magaram ya aiko mana da ke cewa don Allah na buƙatar a ba mu tarihin shehin malamin nan na sunna da ke tarayyar Najeriya. Marigayi Sheikh Jafar Adam Mahmud. akan wannan tambaya ce wakiliyarmu da ke jihar kano a tarayyar najeriya aisha shehu kabara ta zanta da Sheikh Abubakar Abdulsalam Baban Gwale. Ga kuma yadda zantawar tasu ta kasance. Bayani akan Sheikh Ja'far Mahmud Adam wani abu ne wanda yake mai faɗi saboda mutumin da ya rayu rayuwa ta tsawon shekara 48 a duniya kuma wacce take rayuwa mai cike da kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma gwagwarmaya abu ne da yake buƙatar nutsuwa kwarai da gaske. Malam Ja'far Mahmud Adam asalin mutumin daura ne daura kuma karamar hukuma ce a jihar katsina kuma an haife shi a daura ɗin a abin da aka iyakance ko aka kiyasta a watan fabrair na shekara ta 1960 kusan shekarar da aka samu 'yancin kai ƙasar najeriya ta samu 'yancin kai kafin samun 'yancin kai da kusan wata takwas kenan shi malam ja'afar da kansa ya ayyana lokacin haihuwarsa ba tare da ya iyakance cewa sha biyu ga wata ɗin bane amma watakila duba da takardunsa na irin su fasfon da sauransu watakila shi ya sa yawanci abin da ake wallafawa cewa an haife shi a wannan lokaci amma ya je shi a hirar da aka yi da shi yana faɗan cewa lokacin da aka aka koma kiliya dama eh, hudu, yana karami bai fi shekara hudu a kano ba to aka auna kuma zuwansa kano ya lokacin ya kusa shekara goma a rayuwarsa Za ka ga kusan hakan ne an haife shi a shekara ta 1960 malam jafar ya fito a gidan karatu mahaifinsa mahmud adam dan gidan malam adamu a daura shi kakan nasu malami ne babba wanda iyayensu suka gaji malintar kuma gidansu ya zama gida ne na karantar da alkur'ani da kuma karatun addini malam ya fara karatu a gidan sannan kuma aka danka shi a hannun mijin yayarsa wanda kuma shi ma ɗan uwa ne a wajensu a nan ya ci gaba da yin karatun alkur'ani kafin daga bisani kuma aka kai shi wani ƙauye a cikin daura ɗin da ake kiransa koza wanda yake kamar yadda ya nasanta tafiyar kilomita tara ne a arewa da daura idan ban manta ba a nan ne ya karatu a wajen wani malam umaru koza karatun alkur'ani to daga nan kuma aka kai shi wajen malam abdullahi zarmo wanda shi wannan malam abdullahi zarmo din asalin dan wani ƙauye ne zarmo da ke da magaram to a karan makallahu masu sauraro za su so su je, wai ta yaya ishak jafar ya zo ici jihar kano to a ƙarƙashin wannan malami ne kamar da aka saba malami yakan kwaso almajiransa daga tsangaya su canja wuri domin samun sauƙin karatu ko kuma samun yalwar karatu to shine malamin Allah ya gafarta masa aka taho da shi garin Kano domin ci gaba da karatu shi malam Umar Kozan shi ya taho da su suka sauka a wajen wani malam Abdullahi Zarmo a kimanin ma iya cewa shekara ta alif ɗari tara da saba'in da biyu ko da saba'in da ɗaya kamar yadda shi da kansa a tarihin da yake bayarwa ya ɗan kawo haka tsakanin 1972 da 71 to a nan ne malam ya ci gaba da karatu a matsayin kolo har zuwa titibiri har zuwa saukar alkur'ani da haddar alkur'ani mai girma a bisa irin tsarin da aka bi a ƙasar hausa wajen haddace alkur'ani mai girma to uh, malam jafar a tarihinsa gaskiya bai shagala da wa'yansu abubuwa da suka shafi sharholiyar rayuwa ba karatun da ya sa a gaba wannan ya sa a inda yake zaune a unguwar fage akwai waɗanda suke da ɗan dangantaka da su ta mahalli na mahaifa da kuma watakila zumunci na iyaye kamar irin su alhaji tijjani wali <clears throat> wanda har yanzu yana nan a fage a triam da kuma sauran wasu 'yan uwa da suke tattare da su malam ja'far din to mai sauraro zai so ya ji washin a wace unguwa ma shi shek ja'far muhammad adam ya zauna a kano baya ga hidimta ƙur'anin da yake kuma sai ya tsallaka wata cibiya ta abin da ya shafi al'adu na misira wacce take ƙarƙashin ofishin jakadancin misira wacce ake kira markas a nan cikin unguwar fage za mu iya cewa kenan eh, egyptian cultural center a nan aka buɗe wani aji na musamman domin koyar da harshen larabci to malam jafar ya tsinduma a wannan waje a markas kuma inda allah ya sa ya samu kwarewa ta harshen larabci kuma ana haka sai ya shiga makarantar yaƙi da jahilci ta manya duka a kusan ma iya cewa a jan 1980 ya yi yan shekaru a wannan makaranta ta yaƙi da jahilci tun da bai yi firamare ba kuma yana so ya dora ya ci gaba da karatu a bisa tsari na zamani to a nan ya samu shahada da za ta iya ba shi damar ya tafi makarantar gaba da firamare to a wannan makaranta ne ya haɗu da wani malami mai suna malam abdulaziz ibnu ali al-mustafa ɗan asalin ƙasar misira ne wanda shi wannan malami yana musu tafsiri yana yawan shiga cikin fannoni na alkur'ani inda anan ne ya gane cewa malam ya haddace alkur'ani mai girma ya kuma ja shi a jika ya koyar da shi tajawidin alkur'ani mai girma to bayan nan ne malam ja'far ya samu ya shiga kwalejin horas da malamai na larabci ta gwamnati ta gwale gamman arabic teachers college ya shiga bangaren haya muslim inda anan ya shekara hudu zuwa 1984 ya samu shaidar kammala karatun sakandare to a wannan lokaci kafin nan ya shiga musabaka ta alkur'ani ya yi nasara a matakin jiha kuma allah ya taimake shi ya yi nasara a mataki na ƙasa har daga baya kuma ya yi an ɗauke shi a matsayin mai horar da wa'anda za su je su wakilci jihar kano a ita wannan musabaka wanda a nan ne Allah ya kawo a Sheikh a Dr. Abdullahi ibn Muhammad a Zarban Al-Ghamidi ɗaya daga cikin manya-manyan jagorori a jami'ar musulunci ta madina ya tsince shi a wurin horar da su wa'annan 'yan musabakar kuma ya jarraba shi da ƙarshe allah ya taimake shi aka tafi da takardunsa har ya samu karbuwa a jami'ar musulunci ta madina tun ma bai karasa sakandare ba kamar yadda shi malam ya faɗa malam ya yi karatunsa a jami'ar musulunci ta madina a tsangayar alkur'ani mai girma kuma kafin malam ya tafi allah ya gafarta masa wato mutum ne wanda yake yayi jan baki ya ja baki a fassara a mimbarin jama'atu izalatul bid'a wa mata sunna a gari gari unguwa unguwa domin faɗakar da al'umma da kuma ɗora su akan kyakkyawan tafarki kafin daga bisani kuma malam ya samu damar shi ma a ja masa baki din ya fassara kuma malam tun yana mataimakin limami yana na'ibin liman malam jibrin allah ya gafarta musu baki ɗaya a masallacin tirayim na fage daga baya kuma izo izama limami to bayan malam ya dawo daga jami'ar musulunci ta madina a nan ne aka gina masa babbar cibiya ta musulunci ta usman bin affan a matsayin wakafi wanda anan malam ya ci gaba da jajircewa domin gina rayuwar al'umma malam ya shiga bangarori na rayuwa da yawa ya tattauna akan abin da ya shafi aƙida ta musulunci tatacciya ta magabata na gari kuma ya tattauna akan aƙidoji waɗanda suke kishiyantar asalin aƙida ta gaskiya sannan malam ya koyar da zunzurutun fiƙihu kama daga kan yadda ake yin sallah azumi zakka haji wasu a ɗaiɗaikunsu wasu kuma a cikin littattafai kamar irin su bulugul maram da sauransu malam ya shiga fannin tarihi a bangaren abin da shafi laccocinsa ya ba da tarihin ƙasar sham tarihin ƙasar afghanistan tarihin falastin da kuma tarihe-tarihe masu zaman kansu da suka zo a cikin alkur'ani mai girma malam Allah ya gafarta masa ya tattauna akan matsaloli na zamantakewa da matsaloli na tattalin arziki da matsaloli na al'adu na mutane daban-daban da kuma matsaloli na siyasa duka a cikin hudubobinsa da kuma laccoci da yake na musamman Allah ya taimaki malam ya haɗa ta fassara alkur'ani mai girma baki ɗaya a tsakanin tafsirin da yake yi a maiduguri da azumi a masallacin alhaji muhammadu indimi da yake dambuwa road a gra da kuma tafsirin da ya ya ɗauko yana yi wanda sai da ya kai kusan izifi goman ƙarshe a masallacin Usman bin Affan da yake kofar gadon kaya a nan Kano arewa maso yammacin Najeriya sannan malam Allah ya gafarta masa ya yi karatun sira a masallacin kofar Wambai yi karatun a masallacin Ungwagorod a nan GRA Kano ya kuma yi karatun tafsirin Alkur'ani a masallacin Beirut Road sannan malam ya kakkarantar a wa'yansu surare da watakila ba su shahara ba ya kai karatu na tafsirin Alkur'ani da Bulugul Maram a Bauchi allah ya ji kammalan ya rasu ya bar mata biyu da suka yi masa takaba sannan kuma ya bar 'ya'ya a cikinsu akwai malama zainab ja'afar mahmud adam akwai malam salim ja'afar mahmud adam akwai marigayi abdulmalik akwai muhammad Ja'afar Mahmud Adam sannan kuma akwai Asiya akwai Ahmad Allah Ubangiji ya raya su sannan malam yana da abokanai da aminai da kuma manya-manyan malamai da waɗanda ya ɗauka a matsayin iyayensa irin su uh, dr ahmad muhammad bamba buk da kuma irin su muhammad sheikh uh, ɗan asalin kogi mazaunin jihar kano da kuma malam nuhu sannan kuma da sheikh abubakar jibril buk kano uh, wannan a najeriya kenan yana da aminai na jikinsa irin su professor muhammad sani umar rijiyar lemo irin su sheikh malam malam abdulkadir ismail sheikh malam mu'azzam sheikh malam nazifi inuwa yana kuma da yayyansa waɗanda a rayuwarsa duk abin da suka ce masa ya yi zai yi irin su Sheikh Malam Abdul Wahab, Abdalla Imam Ahli Sunnati wal Jama'a, irin su Sheikh Malam Adam Koki da sauran kuma manya-manyan malamai da yake girmamawa cikin jagororin tafiyar sunna a wannan ƙasa tamu mai albarka. Malam Ja'far mahmud adam ya rayu rayuwa ta jagora rayuwa ta uba rayuwa ta wanda ya tsaya wa addini a abubuwa daban-daban muryarsa ake ji a daidai lokacin da ake buƙatar a samu muryar dattijo muryar malami muryar ɗan gwagwarmaya muryar mai faɗakarwa wanda bai tsaya a kan ya sautin kaɗai kara ahli sunna ba bal sautinsa ya ratsa ya zama hatta dai kai aka ce musulmi ne ya kara musulunci ya kara arewacin najeriya ya kuma kare ita kanta najeriyan a duka inda ake bukata a ji sautin malami malam ja'far mahmud adam ya yi shahada yana tsaka da karatun sallar asibahi ta ranar juma'a sha uku ga watan afrilu na shekarar dubu biyu da bakwai, ya bar tarin manya-manyan almajirai da ɗalibai waɗanda da yawa daga cikin ɗaliban suna kan tafarkin da shi malam ɗin ya rayu a kai wanda dukkan nan ni da nake magana na cikin almajiransa akwai manya-manya almajiransa irin su a sheikh muhammad sani alhamidi irin sheikh ali yunus irin su sheikh abdullah usman gadon kaya irin su sheikh abdulmuttalib a gidado trayam da irin su manya-manya almajirai dai waɗanda duka yawancin almajiran da ake jin su a nan kano da wajen kano irin sheikh dr ibrahim dukkan su almajiran malam ja'far ne kuma sun samu samu albarkar karatunsa kuma suna tafiya akan tsarin da ya rayu a kai Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa amin to madalla da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda suka aiko mana da tambayoyi da muka amsa da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international da wakilanmu aisha shehu kabara ta jihar kano a tarayyar najeriya da muhammad tasiu zakari wakilinmu na jihar plateau ita ma a najeriya da suka taimaka wannan shirya zo muku cikin nasara naku nasiru sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam